Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman kashi na arba'in da takwas. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kamu kushi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Real Abba Apex domin ku.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 Bude kofar ɗakin Mujahid ta yi ta shiga ta limshe ido ta nufi saman gadonsa. Ta ɗau kusan kira ashirin ya misi. Yawanci kuma duk na safina ne sai abokansa da ke ta neman shi tun safi. Ta taba baki ta juya za ta fita sai ga kira ya ƙara shigowa wayar. Sikirin ɗin ta kalla ta ga safina ta yi tsaki. Har ta isa ƙofa sai kuma ta ɗaga ta kai kunne ta shigo daga ɗaya ɓangaren safina ta ce, Haba mijina tun asuba na ta kira ba ɗaga ba, lafiyar ka kuwa imanta ta taɓa baki ta ce to ba shi ba ne. Da mamaki safina ta ce wace ce wannan, iman ta ce ƙanwarsa ce. sai ke jira idan na kai mishi wayar. Bata jira cewar ta ba ta kai kiran ta fita ɗakin ta kulle kofar. ba ƙaramin taro aka haɗa a tsakar gidan ba inna ma inna na taima umma tijara ta rasula na taya ta ba abin da suka mance ba su gaya mata ba mutane sai ba da haƙuri suke amida ma ko a gyalanta sai aikinta take haka ma mama Hadiza da take fitowa Anti ce dai ta taho tana ba da haƙuri inna ta tsigale ta ita ma ba shiri. ta bar wajen. Ina na ganin iman ta fusgota tana nuna ma jama'a. Ita ta ce, tana kamar haka fa Amadu ya auro ta, amma yanzu ku dubi yadda ta koma kamar aladiya. To komai ta samu rarama take ta ɓoye, ya ki halal ya ki haram, duk ta tsiyace min ɗana, shine kuma saboda abinci za ta yi ma ta rashin mutunci. Allah ya tsine ma abincin da za a ce a zazzage a shi. Tunda a kansa zaki zagar mun ta rasulu, to wallahi yau sai Ahmad ya zaɓa ko ni ko ke a gidan nan ba ruwana. Dama har yanzu ban huce casin da kika na na ganin ƙarshen sa ba. Umma da ke ta kai komo ta kinkimo babban kula ɗin shinkafa da nama da wani kula ɗin tuwo da na miya. da na fried rice da soyayyen kaji da na masa duk dire musu a gabansu ta ce ni dai na zama kadangaren bakin tulu ba kuma wani ya haifa min mujahid ba balle a nuna min iko da shi ikonku ya tsaya ya bukar da amadu amma ban da mujahid abinci kuma gashi a je a yi ta ci a yi kashi da ke sai gefe ta tawar inda umma take ta ce ke dai a ƙwaƙwalwarki, hauka ya ƙare. ita innar kike faɗa ma haka saboda shinkafa dakatar da ita umma ta ta hanyar ɗaga mata hannu tana mata matsiyacin kallo ta ce ni ban yi da juya ba ki je can ki ji da sauran ciwon da kika haifo duniya an ci ta ko mi ganin finciko umma za ta yi babban jan box hajiya saude ta ɗauka ta kunna waƙa ya kauraye tsakar gidan Ƙawayen Umma suka fito aka fara taka rawa irin na manya. Ana jujjuya Umma Umma na ganin haka ita ma ta shige cikin masu rawa ta fara takawa. Tana tafi hannu. Ina ta gwalo ido sai kuma ta fashi da matsanancin kuka ta ce, Ni kika zaga riƙayya ni ɗin. Ta rasulu ta dinga buɗe kulolin abincin tana bal da su. Duk abincin ya tarwatse a ƙasa tana wuci ta ce, ɗan kaza-kazan ke da ke da abincin kunci kaza-kazan ku ta kukunduma musu ashar. Mama Hadiza ta fito daga fat ɗin su Iman da sauri ta tafi ta ɗauke jan box ɗin da waƙar ki tashi. Ta kashe sannan ta tarwatsa shi a ƙasa tana kunduma ma umma zagi ta ce, Idan kina tunanin uwata za ki gaya magana yau ki zauna lafiya, kin yi ƙarya, dama can ba san auren nan mujahid yake ba. ke ce kike son auren saboda abin duniya ki ce yarinyar ba tashi ba kuma wallahi kin ji rantsuwar musulmi ko to ba za a ɗaura auren nan ba bara Ahmad din ya shigo insha Allah sai kin ji kunya yau sai mun kunya taki Shewa Umma ta fara saki tana dariya tana tafa hannu ta yi mama Hadiza wani kallo ta ce sannan uban mujahid amadu bari ki ko ita mahaifiyar taku ba ta kai ta na auren nan ba balle ki mama hadiza ta ce to mu zuba da ki yau wallahi sai kin san kin yi da inna sai kin san kin taɓa uwarmu ki a gidan nan ya ƙare insha Allah Ummana ta rawa ta ce to Amadu kujerun da aka jera tsakar gidan inna ta dinga watsi da su tana bal da su tana cewa kowa ya tafi gidan ubansa an fasa bikin in dai da rai na, ni fato ba za a yi auren nan ba a kira min Amadu cikin ɗaga murya ta rasulma ke cewa an fasa bikin kowace ta tattara ta koma inda ta fito Aisha ki kukkula musu shinkafar a leda su wuce an fasa bikin Mama Hadiza da zuciyarta ke tafarfasa ta shiga kiran Abba da wayarta. Yana ɗaga ta ce Ahmad kana ina ka da gida yanzu nan don Allah. Abba ya ce lafiya mama Hadiza ta ce ba lafiya. Ka taho yanzu don Allah. Bata jira cewarsa ba ta katse wayar. Yusuf da shigowarsa gidan kenan ya nufi inna da mamaki. Ganin yadda take ta watsi da kujeru ya ce lafiya inna me ke faruwa. Inna ta fashe da matsanancin kuka ta ce iso zagi na ta uwa ta uba riƙayya ta manani da ta rasulu. daga na ce ta rasulu ta je ta amso mana abincin da za mu raba ma bakin da ke falo na kada su tafi su ce an bar su da yunwa a bikin jika na Shi shikenan rukayya ta dinga zagin ta rasulu har ana rirriƙe ta da guduwan sai ta zo ta sanar mu shi ne na taho da sauri jin ba a yi to wallahi ni har zagin da ban san da shi ba a rayuwar nan sai da rukayya ta min Hada ce min Ahmadu da Bakar kaɗai nake da iko a duniyar nan tana zagina tana zagin ta Rasulu Aisha ta zo ta mata magana ta haɗa da ita Hadiza ma ta zo ta yi mata magana ta haɗa da ita uwarka kaɗai ce munafuka wai ta zo tana bana guri maimakon ta taya ni kamar yadda Aisha ta yi to ni dai na ce wallahi an fasa ɗaurin auren nan Yau da ma na ji labarin ita ta yi masa zaɓin shekiyar yarinya. To jiya a wajen casu ko gaishe ni fa yarinyar ba ta yi ba, sai kallon banza da tamun da leɓanta kamar gandar saniya. Yusuf ya kama wannanta a hankali ya ce, Haba ina wannan ba girman ki bane ki haƙuri don Allah, gidan fa da baƙi ki haƙuri ki bari. bayye masa hannu inna ta ya fusace ta ce ka ji mun mutumin banza ina rwana da baki. Ba suna kallo ake ci min mutunci ba, sun taho sun tare min ne. Bakin banza bakin wofi, to wallahi kowa ya kama hanyar gidansu da ma ba ruwana. Gaba ɗaya su Maimun da Maryam dai na tsaye gefe, sai kallon ikon Allah suke gida duk ya hausu ne. Ƙawayen Umma da Umma kuma ba su fasa kunna kiɗa ba, suna ci gaba da taka rawa suna tafi. Ta Rasulu ta tafi ya ƙarfinta ta wangale gate cikin ɗaga murya tana cewa, Ku fito ku tafi gidajenku, babu zancen biki jama'a. An ce ta dinga tambayar su Maimun inda Mujahid yake, don ta san shi ɗaya ke iya jan inna ta bar tsakar gidan. Iman da ke tsaye sai rarar umma take ta yi nan ko jira take ta ƙara gaya ma inna magana ta je ta rufe ta da duka. Tana kallon anti ta ce yana can ɗakin ina. Juyawa ta ta wuce fat ɗin ina tana rike da wayarsa har sannan babu kowa falon ina duk mutanen ciki sun taho tsakar gida kallo ta buɗe kofar ɗakin ta shiga Sauna ta same shi har sannan bai gama shanti ɗin hannun shi ba ta rai ta ce yaya anti ta ce in kira ka ya mata wani kallo ya ce na ce ki faɗa ina nan ne turo baki ta ta ce to in na ce da baba ta rasulu ke faɗa a tsakar gida ya bude manyan idanuwansa ya ce faɗa kuma ta gyaɗa masa kai ya ce dawa ta ce umma Shiru Mujahid ya yi can ya girgiza kai ya ajiye kwaf ɗin hannunsa ya miƙe ya fita. Bin bayansa Iman ta yi tun daga nesa Mujahid ya tsaya ya dinga kallon irin jama'ar da aka tara suka gidan. Ga sautin waka ga muryar ina ga muryar ta rasulu abin babu daɗin ji. Iman ta yi so inda yake tsaye ta ce ya ka je kai na magana. Shi dai bai ce komai ba can ya karasa wajen hankali. yana kallon inna kafin ya ce komai ta rushe da kuka ta ce mujahid wani yau rikayya za ta zage tas mujahid ba abin da ta mance ba ta gaya min ba ya ce to mu je ciki a kira miki abba yanzu wayar na can ɓangaren ki bayani ta dinga masa tana kuka ya ce na ce mu je a kira abba da haka ina ta bi shi tana kuka tana jera Allah ya isa ma umma ta rasulu dai na can bakin gate tsaye ta wangale get tana ihun a zuwa tafi gida an fasa biki. Sa'anti suka dinga haɗa kujerun da aka tarwatsa tsakar gidan, kowa da ya yi rai ba daɗi, Mujahid ya dinga kallon ina bayan sun shiga falanta. Ta yi kuka mai isar ta, Iman dai yana durƙushe a falon, ita ma tana kallonta. Ina ta haɗe kukan da take tana kallon bakin kofa ganin tsofaffin da suka zo biki ne suka dawo mata. ta ce yau na ga abin da ya ishe ni ba an fasa bikin ba ku yi ta kanku ku koma gidajen 'ya'yanku mana bayan Allah wata 'yar tsohuwa ta ce ai bai kai ga aka ba jiya asabe haƙuri zaki tunda an fara abin nan a gama a fasace ina ta ce to duk ku koma tsakar gidan ku zauna a can ni dai ba ni ke awar da ɗaya ba ba na, a rufe min kofa. Salama suka mata suka wuce ta miƙe ta kulle kofar ta dawo tana kallon Mujahid. Ta ce ka kira min Amadu, shi dai bai ce mata komai ba a fusace ta ce, wai baka ji na ne Mujahid. Ya ce ai sai ki saurara ki gani. Tana fyace majina ta ce dama kada in kuskura in gabakar a falon nan yau ba ruwana. Kada ya zo min Amadu kawai nake bukata. Bata rufe baki ba sai ga Abba ya shigo da sallama tare da dadi. su da wani irin yanayi yake kallanta. Ina ta tsoke fuska ta ce ni dai Amadu, kai kaɗai na kira. Abba ya zauna sannan bai daina kallanta ba dadi dai bai ce komai bai zauna. Sai ga mama Hadiza ta shigo na ta ce a kira min Aisha da Amina ma su zo. Akan idansa aka yi komai ai. Mama Hadiza ta nemi waje ta zauna babu walwala ta ce suna zuwa. Anti ce ta fara shigowa sannan Ami duk suka zauna saman tabarma. Ta rasu ce ta shigo falon tana kuka kamar yarinya ta wuce ɗaki. Sai ga ta ta fito da 'yar jakarta ta ce, Asabe gidan nan ba gidan zama ba ne. Ni tun da uwata mai salati ta haife ni, ba taɓa ci min mutunci da riƙayya ta mun bayau. ina dalili ina ɗan mafari ni sai yanzu ma wasu maganganun ke damun suna mun ciwo. Mikewa ina ta ta rushe da koka ta rike jakar ta ce, Babu inda Zaki ta tara muna nan sai an bi mana aikinmu. Rungume ta ta solo ta yi nan suka dinga rusa koka a tsaye. Iman ta ɓoye fuskar ta ta dinga dariya kasa-kasa. Mujahid kam sun koyar da kansa ya yi. abba ma dai kansa na ƙasa dadi kuwa sai kallon su yake kuka mai isassu suka yi sannan suka saki juna ina ta mai da jakar ɗaki ta fito ta rasula ta zauna ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya ta tsoke fuska na ta zauna tana kallon abba ta ce to amadu yau dai sai dai ka zaɓa ko ni ko matarka rukayya sai a sannan abba ya ɗago kai yana kallonta. In ta yi matsi-matsi da ido ta ce, kuma aure na samu labarin zaɓin ta ce yarinyar ba zaɓin mujahid ba, ta haka ɗaurin aure ya faso dai ni na haife ku. Abba ya girgiza kai ya ma rasa abin da zai ce. Dadi sauke ajiyar zuciya ya ce, amma me ya faru inna, me musabbabin matsalar? wani kallo ina ta jefa masa ta kankance ido ta ce dama wannan ya zama maganar ka ta farko kuma ta ƙarshe a falon nan don ni ban san ma wa ya gayyato min kai ba abin da ya faru kuma shine yawan har uwata da ke kabari sai da riƙayya ta zaga a kan shekiyar shinkafa har tana neman dunguri na gagawa da ta dinga yi a gabana tana min murguɗe-murguɗe da ƙawayenta wai su fitsararru 'yan tasha daga fa mun je amso ma bakin mu da ta rasu da shinkafa zagi ta uwa ta uba yau mun sha sai dai godiyar Allah girgiza kai kawai dadi yayi ya ce ikon Allah cikin rawan murya inna ta ce to ni yanzu na zuba ido ga matsayina a wajen ku in ga matakin da za ku ɗauka ko ka fara ba zan yi ba tunda Ahmad yake ko kallon banza bai taɓa ma Hadiza uwar rikayya ba Tony mai na mata daga zuwa amsar shinkafar biki za ta tsigale ni sai kuma ta fashe da kuka mai ban tausayi ta ce mene mariƙayya yau ta yi min cin mutunci wanda da wuya ta banya goge a jikina ta rasulu ta saki kukan ita ma ta ce mai kuwa za ki mata asabi ni ba don albarkacinki ba na san da yau sai 'ya'yana sun turo motar sojoji an fitar da rikayya a gidan nan Inna ta dakatar da kukan da take da sauri ta ce a yanzu ma bai ɓaci ba ta rasulu kira su su turo mota babu abin da ya sha min kai wace ce kuma ƙayya ina ruwana da ita ita za ta ci albarkaci na ai wallahi ba za ta ci ba su kwashe ta ne ba na. abba dai bai ce komai ba sannan can da ya ɗau wayarsa ya shiga kiran layin umma har ya gama ringin ba ɗauka ba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 nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe bisalam mu kwana lafiya